بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداونا سافية ترانر شاتقوس قوة رمضان shekarar hijira ta 1446 wanda kuma ya zo daidai da lissafin 18 ga watan maris shekarar miladiya ta 2025 daga masallacin juma'a na area 8 a nan yankin garki cikin babban birnin tarayyar najeriya abuja a matashiyar tattaunawarmu a yau ita ce kwalliya da tsafta a mahangar shari'a na san mun shajin ana cewa tsafta cikon addini kuma ana jan hadisi da yake bai inganta ba an nazafatu min al-iman tsafta na daga cikin imani da wani hadisi wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha nadhifun yuhibbu an-nazafa inna allaha karimun yuhibbu al-karam wanda duk wadannan hadisan ba su inganta ba amma al'amarin tsafta yana daga cikin sanannun al'adu da musulunci ya zo da ƙarfafawa a kansu nabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu da yawa ayyukan shi kuma sun nuna yadda ya damu da al'amarin tsafta har ma ake ganin cewa musulmi wanda yake kula da tsaftar mahallinsa da tsaftar jikinsa da tsaftar suturarsa wannan da gwargwadon haka ake gane gwargwadon hankalinsa da hangen nesansa da sanin mutuncin kansa da gwargwadon kuma yadda yake yin sakaci da tsaftar mahallinsa da tsaftar suturarsa da tsaftar jikinsa da gwargwadon da za a ɗauke shi cewa bai san ciwon kanshi ba duk matar da zaki je gidanta kiga gida babu alamar shara babu alamar an yi mofin din da kika taka ki ji danko kaman kin taka cingam in kika zauna ki ji wuri na wari kaman kin zauna akan bola ai dole ki dauka wannan bata san ciwon kanta kuma shine shine sunanta ballaga za da bata san ciwon kanta ba shine sunanta ba bata da wani suna sai wannan a cikin abubuwan da musulunci ya karantar akwai kulawa sosai da tsafta alal misali mazala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim yake cewa idan ɗayan ku idan sai kaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya tashi daga bacci da asubahi kada ya sa hannun shi a cikin abin alula har sai ya wanke hannun saboda kula da tsafta haka mazala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa da ba dan kanna tsanantawa al'umma ta ba da na umarce su da yin asuwaki sanda za a yi kowace sallah wato wanda ma suke kansu kallon yan gayu aina jin suna yin brush so biyu ne kawai da safe da kuma da maraice ko amma musulunci mustahabi ne a ce kowace sallah sai kai sai ka wanke bakinka banda kurkurar baki ya zama kai amfani da asuwaki kuma kamancin shi wajen wanke bakinka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin abinda Allah ya kawata mini abinda nake so a cikin duk abin duniya duk abinan da mu muke so zuwa da lillahi hubbu shawati minan nisa'i kaza kaza kaza kaza da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba sa gaban shi amma akwai abu daya da aka san baya wasa da shi shine turare yace Allah ya sa mana san turare da kuma san mata na saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wasa da turare baya mai da hannun kyautar turare baya duk sanda kame ta yin turare zai ansa ya shafa har ma ya kasance a cikin garin Madina akan gane cewa yanzu nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce nan wajen saboda turaren shi da yake bari a baya duk inda ya wuce sai ya bar kanshi saboda in aka akwai kanshin da ran za ce duk yanda aka yi annabi ya wajen nan wani lokaci gashin sa har yakan yi jajaja ya rine saboda yawan turaren da yake shafa mishi wato har har turaren ya ya canza kalar gashin daga baki ya dan yi jaja haka wato kamar yayi stain so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da tsafta ta wannan fuskar haka jiba irin wankan da aka shar'anta a musulunci wankan juma'a wankan janaba wankan tsarkin haila wanka na tsarki na nifasi wankan gawa duk waɗannan wanka ne saboda a samu tsafta hata da gawa da za a je a rufe ta so ake ai mata tsafta ai mata kwalliya a sa mata turare a sa mata sabon kaya ai mata wanka kafa uku kafa biyar kafa bakwai duk wannan yana nuna mana wato abinda musulunci ya bada muhimmanci dangane da al'amarin tsafta sauraka addinin musulunci addini ne na tsafta duk abin da ya kira da suna tsafta a al'adance a likitance a kula da environment kula da wuri wannan muhimmi ne a yi shi musamman wuraren da mutane suke rayuwa kamar cikin gidajensu da makwantansu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda mutum ya zo kwanciya ya karkade inda zai kwanta duk sanda mutum zai ci abinci ya tabbatar ya wanke hannunsa inda hannu zai ci inda cokali ne ya tabbatar cokali na da tsafta kwanan da za a zuba abincin a tabbatar yana da tsafta duk wannan ba wai mujarradin feleke bane a gayu ne na musulunci da tsafta ta addini wanda bai kamata mu bari har sai turawa sun zo sun gaya mana haka nan in an yi in an je banɗaki an biya bukata ake so mutum ya tsarki ya tsarkake al'aurarsa kuma ya tsarkake hannunsa da ya tsarkake al'auratarsa duk waɗannan sai su su gaya mana yadda musulunci ya ba da muhimmanci game da al'amarin tsafta to sannan ku kuma iyayenmu mata a keɓance kuna da ɗabi'a ta musamman da musulunci ya recognizing ɗinta ita ce abin da ake ce ma kwalliya kwalliya tana gaba da tsafta tsafta shine a cire duk wani abu na datti ko ƙazanta ko abin kyama ita kuma kwalliya ita ce a yi shiga ta musamman wadda za ta ba mutum wani binnan feel of confidence wani ta sa mutum ya ji cewa eh yanzu yana ya isa fa kamar yadda karuna Allah yake cewa fakara da ala qaumihi fi zinati ya fito a cikin mutanansa a cikin kwalliya irin kwalliya da mahaya doki suke to mata Allah madaukin sarki ya recognize din cewa su wasu halittu ne na musamman wanda kwalliya tana cikin ɗabi'arsu wanda Allah yake faɗa a cikin zukhruf yake cewa aw man yunasha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin lokacin da yake inka yake maida martani ga kafirai waɗanda suka waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha suka ce ai mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne kaga ƙarya wata saman wata mala'iku ba ƴaƴan Allah bane lam yatakil lam yatakil walada wala yakun lahu sharikun fil mulki Allah bai da bai riki da ba bai da abokin tarayya a sarautarsa mala'iku bayinsa ne na musamman masu masa ayyuka amma mutanen makka kafirai sai suna cewa wai mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma wai dukan su mata ne zuriya wannan magana mummunan magana ce sai Allah ya musu da martani to shine a cikin martanin sai Allah yake cewa awa man yunashshu fil hilyati yanzu nan za su zaɓa wa Allah ‘ya'ya su ce ‘ya'yan shi waɗanda aka taso da su ne a cikin kwalliya ana karantawa da yuna sha'u shi ne karatun mutanen makka su abu amir su suke karantawa da yuna sha'u da su hafsu da shi kufi ne amma shi ma yuna sha'u yake karantawa amma galibin mutanen kufa suna karantawa da afaman yan sha'u yansha wanda ya taso mutumin da ya taso a cikin kwalliya wa huwa fil khisani ghairu mubin wanda kuma baya iya jure gaddama ko da mace tana da gaskiya in ana musu ana gaddama bata jin bata iya jurewa yanzu Allah madauki sarki ya faɗa mana wannan ɗabi'a ce ta ɗiyamuci kuma haka muka gani mu mutane a cikin dukkanin al'adun mata na kowace al'umma kawai ya bambanta daga al'umma zuwa al'umma irin abin da suwana suke yi a matsayin kwalliya to yi a gurin suwana ba kwalliya ba ne akwai mutanen da suke huda leɓe leɓe nan saman leɓe a huda a sa wani abu kaman barima haka ko ɗan kunne irin abin da ake cima dan kunna matsiyaciyar uwa mai cycle din sai a huda sama a huda ƙasa kuma cikin kwalliya ne kamar yadda wasu suke huda hanci cikin kwalliya ne wasu kuma ba sa yi akwai al'ummar da ko a nan ƙasa akwai al'ummar da ko kunne ba sa huda har yau mata ne kuma ba sa huda kunne kin ga ya bambanta daga wasu al'umma zuwa wasu akwai masu saka kambi a kansu da sunan kwalliya akwai masu saka dan kwali akwai masu lullubi ko waɗanne da gwargwadon irin al'ummar da gwargwadon irin kwalliyar da suke so za mu yi ƙoƙari ne wato a cikin wannan tattaunawa mu yi ishara zuwa ga wasu abubuwa da musulunci yake horon mace ta yi ko dai ita kanta ko kuma da ita da maza duka a matsayin tsafta da kuma waɗanda ya halasta mata a matsayin kwalliya da kuma wanda musulunci ya ja layi ya ce banda kaza daga cikin abubuwan da suke cikin lissafin ayyukan tsafta wanda musulunci ya horar da mutane su yi musamman mazansu da matansu akwai abin da ake ce ma sunanul fitra wato ɗabi'u wanda suka dace da halitta Allah ɗabi'u wanda suke akan asalin tsarin da Allah ya halitta daga cikinsu akwai irin su yanke farce yanke farce yana cikin ɗabi'a wanda Allah ya halicci mutane a kai daga cikinsu akwai aske gashin hammata da aske gashin mara da yin wanka tsarkake tsaftace jiki da wanke baki da makamantansu sun kusan goma ne amma wannan suna cikin manyan muhimmai to ba daidai bane a ce mace musulma sati guda bata yanke farce ba sati biyu sati uku wata har wata uku maximum shine kwana 40 din rashin darajarki rashin kirkinki kai wace kwana 40 da da da farce da gashin hammata da gashin mara duka ba a so ya wuce kwana 40 amma idan so samu ne duk mako ana so mace ko namiji ne ma ya kawar da shi saboda tabbata akan fitra wannan yana taimakawa mutum wajen rage hanyoyin shigan cututtuka jikinsa yana rage yana taimakawa mutum wajen rage tsamin jiki da sauransu wannan ya zo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya horar game da haka daga cikin abin kyama shine a ce mace ba wai mata ba farce ba kuma ta ƙara da nakanci ta sa wasu zaƙo-zaƙon faratu haka kamar na aljana tana yawo da su wanda datti yana makalewa a ciki al'adu ne na kafirai amma za a ganda yayanmu na musulmai suna yi da irin wannan artificial nails da ake sakawa a siyo su a kanti ana sakawa wannan bai dace da ɗabi'an wato mace musulma ba sannan a musulunci ya haramta wa mata aske gashin kansu sai in akwai wata larura ta rashin lafiya kamar a ce wasu ƙuraje ko haɗari accident wanda za a buƙaci sai an aske gashin sannan za a yi ɗinki ko wani ciwo dai wanda ya tarsasa dole sai an aske amma haka nan kawai don gayu ko kuma don jin cewa ita gashin ya mata yawa akwai take gani gashi ya zama mata larura kullum tana fama da shi tana wahala da shi sai ta kama kawai sai ta dace to haramun kamar yadda aka haramta wa maza aske gemu to gashin kai a wurin mata matsayin shi ɗaya da gashin gemu a wajen maza an tambayi wani babban malami a sheik muhammad ibrahim alu sheik game da hukuncin aske gashin mata na kai sai yake cewa wa amma sha'aru ru'usin nisa'i fala yajuzu halquhu yace gashin kan mata bai halasta aske shi yayi hujja da wani hadisi wanda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito da Ibn Jarir da yake hadisin bai inganta ba amma dai da shi malamai suke hujja ba a aske gashin kai sai in akwai wani larura abinda ake so shine ki dinga alkinta shi kina gyara shi kina wanke shi kina mishi diraya kina mishi kaza kina kitsewa kina mai style iri iri shine abinda aka ce amma askewa haramun duk da yake akwai wani asari da ya tabbatar da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa wasu daga cikin su sun dinga aske gashinsu suna rage shi ya zama kama abinda ake ce ma alwafara alwafara shi ne gashi iya daidai kunne nasin yana zuba wanda da san gashin larabawa wasu har kafaɗarsu wasu har kan ƙirjinsu wasu har kan kwankwasansu wannan normal ne a gurin balarabiya ba irin namu bane na, na mutanen afirka to sai su aske shi su dawo da shi daidai kunnensu ya fito in ya sake fitowa su sake askewa wannan malamai sun yi magana akai cewa kamar yadda ashankiti ya faɗa cikin addu'ul bayan uzurin su shine su suna da wani hukunci da ya sha bamban da duk sauran mata bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su da sauran wani tunani game da mu'amala da ɗan namiji wala an tankihu azwajuhum min ba'dihi abadan Aisha yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu ya bata shekara 20 ne da daya kuma kamancin haka domin ya aure ta shekarar ta tara sun tare shekara 12 a Madina ya rayu a Madina da ita shekara 10 kin ga shekara 22 kenan tunda ya rusu kuma haka ta zauna har shekara sai ta shekara 67 a duniya kin ga shekara 22 fa ganiyan kuruciya kenan tana ganiyar kuruciyarta haka ta cinye wannan kuruciyar har ta zama dattijuwa bata taba mu'amala da namiji ba saboda haka Allah ya mata wannan falalar to amma dole su suka hakura da kulliya tunda ba wanda za su yi wa kulliya saboda haka kima idan tsohuwa ce da kika cire rai da rayuwa shikenan sai ki je ki ta abin da ke ga dama amma dai mace wacce take wato tana da miji ko tana sa ran za ta yi aure ko ta taba yin aure tana da kunciya to haramun ne ta aske gashin kanta saboda na farko tukuna matsayin shi daya da matsayin gemu a wurin maza na biyu kuma askewan wato al'adan kafirai ne kafirai su ne suke sa mata su aske gashin kansu wasu ma ai musu ai musu kwalkwabo wasu ma ai musu saisaye yanda ki ga hatta a makarantu na arna yara 'yan sakandare sai a ce sai san aske kansu sai kuma ke kido kina musulma ki dinga koyi da wannan shiririta sannan kuma koyi da maza ne har ila yau kuma duka abubuwan abubuwan hanawa ne inkarin ni'imar Allah shine na farko da kuma koyi da kafirai da koyi da da da da maza a yayin da wata take neman ina ta samu gashi ta rasa ki kuma Allah ya baki kina wulakanta shi wannan shine irony din rayuwa kenan Allah ya kyauta a to sannan a lokacin da aka hana askewa an kuma hana ƙara na ƙarya a tacin ana so ki ki yadda Allah ya yi shi karki ƙara wani wanda ba na Allah da annabi ba shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la'anallahu alwasilat Allah ya tsine wa mata masu yin attachment din gashi wata ran sayyidina Muawiya yana khalifa ya taba zuwa Madina ziyara sai ya ga ƴan mata da matan aure suna ta yayin ƙarin gashi har an buɗe shaguna inda ake sai da gashin gashin doki ne ake zuwa a yanke na isga na wutsiyar doki sai a yanke shi a gyara a gyara inda kuka ana ratayawa a kanti ana sayawa mata din ma'auye yasa duk aka yi confiscating wannan gashi yace duk a kona shi yazo yayi wa'azi ya nasiha yace me ya me ya samu da mutanen Madina ba ku san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mata ƙarin gashi ba ya hana yayi tankiya a to so da ka haramu duk da yake wasu malamai suna da wata magana mai rauni ban san kun taba jinta ba wasu suna ganin wai ya haramta ne kawai idan an yi dan yaudara idan an yi a cuci wato yadda zaki ƙara gashi saboda maza su dauka ke din ba dama ne wajen wajen gashi sanda ake neman aure amma idan a gidan mijinta ne wai ba komai to wannan fatawa tana da hadari kwarai domin shi da maza Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya tsine masu ƙarin gashi da masu sana'a ƙara mutane gashi da masu zuwa su ce a ƙara musu gashi bai tantance ba abinda kawai malamai suke ganin babu illa shine abinda in an gani akai an san ba gashi bane kamar ribbons da ake sakawa ko wani abu ko wanda larabawa suke daura furanni na roba shine da ribbons din ko kowa ya gani ya san ba gashi bane ko kuma idan an yi ne don wani magani kamar misali a ce akwai wani abu da za a sawa mace kamar ta ji ciwo a kai an yi ɗinki sai kuma a kifa mata irin wannan kwandon kan saboda a rufe ciwon to yanzu ki duba ki gani ya ke uwa musulma yadda shedan ya riya wa mata da 'ya'yanmu na musulmai wannan ɗabi'a yanzu ƙarin gashi da duk wanda ka ganta da gashin kanti za ka iya rantsewa da abin da zai kashe ka cewa kafira ce amma yanzu za ka ga 'ya'yan musulmai da yawa da gashin kanti suna nan da shi kala-kala a cikin durowarsu yau ta saka wannan gobe ta sa wancan wato ya zama ma kamar dai hula da maza suke sakawa ita duba wane ne zai macin da irin kayan da ta saka ya kamata mata musulmai su tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsinuwa akan haka ya kuma hana Allah madauki sarki bai halasta miki ƙara gashi wanda ba irin ba naki ba sai kuma abin da ya shafi sanya wa gashi wasu mayuka wato wasu nau'i na mai wanda zai sa ya zama ya yi laushi ko ya zama silki ko ya ƙara baƙi to wannan duka babu laifi wannan babu laifi domin dama baƙin shine asalin kalarsa to babu laifi sannan kuma dama laushin ba wai ana yi ne don a canza mai halitta ba a ana yi ne don a ji daɗin sarrafa shi don za a yi kitso ko za a yi wani abu za a yi fakin ɗinsa a ji sauƙi ko za a yi tsifa to wannan babu laifi kwatankwacinsa kamar kwatankwacin mayukan jiki da mata suke shafawa don gyaran jiki an tambayi al'allama muhammad ibn salil uthaymin game da mai da mata suke shafawa yace to shin in sun shafa ya suke ji aka ce fata tana yin laushi tana glowing suna suna jin daɗi a jikinsu suna burge mazajensu yace wannan babu komai tun da mata suna yin haka abin da yake da matsala kawai shine abinda idan an shafa zai canza halitta permanently idan baka ce a ga ta yi fara kamar bleaching da ake cewa ko whitening ko idan wato a a mai duhu ce a ga ta yi haske to wannan kuma ya zama permanent amma wanda za a saka kawai don fata jiki ta laushi ko a jiki ya jike ya laushi to wannan babu babu komai insha Allah har ila yau daga cikin abubuwan da shari'a ta kalla na kwalliyar mata da malamai suke magana a kan shi shi ne abinda na ambata huda kunne huda hanci da kuma saka kaman su sarƙa ko warwaro na hannu ko na ƙafa ko na wuya ko na kwankwaso duk waɗannan suna komawa zuwa ga al'adar ma'ana idan a al'adar garinku mata suna huda kunne to ba laifi don kin huda don al'adar garinku mata suna huda hancinsu ko suna sa haƙorin maka ko suna saka munduwa da zobba ko suna saka abin nan bangal a ƙafarsu ko suna saka jigida a kwankwasansu kuma duk da ta yi haka sunan shi kawai kwalliya to babu laifi a wannan yana iya zama abin ƙi ne ko abin ƙyama idan ya zama cewa identity ne na wasu mutanen banza akwai al'adun da idan aka ga mace da sarka a kafa ta sa karfa a jikin tsintsiyar kafarta to yana alamta cewa tana cikin wata kungiya ce ta wani rashin kirki akwai al'adun da aka ga mace ta saka jambaki jazir din nan to alama ce akan ita cewa mara kamun kai to idan a irin wannan garuruwan ne to sai sai ki guje shi haka nan akwai inda idan mace tana da hujin hanci to da an ganta an ga wadda ba ta jin magana saboda haka yana komawa ga al'adu akwai kuma inda mata suna saka jigida ne saboda ta dinga yin ƙara in suna tafiya ana jin ƙaran wato waɗannan bits ɗin suna gamuwa da junansu saboda haka tana ta zama wala ya diribna bi arjulihin na kenan kan su dinga buga kafafunsu don a san inda suka nufa saboda haka waɗannan duka halas ne a asalinsu da haƙorin maka da abin hannu da abin wuya da zobe da sarƙa da azurfa da zinariya da bangul da duwaye in dai ba bayyana shi aka yi a fili waɗanda bai halasta su gani suka gani ba to asali halas ne hakanan abin da kuke cewa make up shine kwalliya ko shi ma ya halasta al'asun shi ma ya halasta abinda bai halasta ba shine bayyanawa abin da bai halasta ba shine yin wanda za a ga cewa wannan na irin mutane kaza ne waɗanda ba a musu kallon mutanen kirki ko mutanen arziki saboda ba a so mutum ya kama da mutanen banza ba a so mutum ya kama da kafirai ba a so mutum ya kama da fasikai abin da ake so dai kullum ki dinga tuna wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dake cikin sahih muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma ba'd zala sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu nau'in ƴan wuta wanda har yau ban gansu ba nabi yace har na bar duniya hannun manzo Allah sai sun bai duniya da ya gansu ba sai dai faɗi siffofin su daga ciki yace wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun da mata wanda suka sa sutura amma kuma tsirara su saboda suturan baya rufe abin da ya kamata ya rufe ma'ilatun karkatattu daga hanyar gaskiya mumilatun masu karkatar da zuciyar duk wanda ya gansu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ru'usuhunna kan kansu ka asnimatil bukhtil ma'ila kamar kan tozar raƙumi wanda ya karkace wato sun yi wani shiga sun sa wani abu a kansu wanda da an gansu an san waɗannan karkatattu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan ba za su shiga aljanna ba yayin da za a nisanta su daga aljanna tsawon shekara 2000 ko wani abu makamacin haka to ki dinga tana duk abin da zaki kake shiga cikin waɗannan kake shiga cikin masu bayyana ado ko masu tafiya kamar tsirara ko waɗanda suke karkatar da zukatan mutane wanda dole in an ganki kowa ya ganki sai ya kalle ki kuma wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa sai ya yi sha'awar ya wata mu'amala da ke wadda bata kamata Allah ya kyauta sannan daga cikin abubuwan da musulunci ya hana cikin abubuwan da mata suke na kwalliya akwai duk wani abu da zai iya zama zai iya zama yaudara yaudara shine a kamar da aka hana wato ƙarin gashi saboda yaudara an hana kuma ƙarin mazaunai ko ƙarin wani abu a kirji ko ƙarin wani abu a kwankwaso wanda zai yaudara duk wannan haramun ta da cewa shi ma yanzu mata suna yayin shi sosai haramun ne sawa'un ta hanyar ciko ne ko ta hanyar zuwa asibiti a je a yi sajiri ne duk wannan haramun ne hasali ma na asibitin nan za ku ga yana haifar da matsaloli da yawa daga baya mata suna zuwa asibiti a jaya musu allurai don su ƙara haske ko don wai su tada hantsarsu ko don su ƙara kumari wasu kuma don su rage ƙiba duk waɗannan hanyoyi ne na na shedan da ya zayyana wa mata a wannan zamanin sannan kuma Allah cikin hikimarsa wadda duk ta yi wannan abin sai ga daga baya ta zo tana nadama za ta gamu da wani rashin lafiya ko wani matsala ya biyo baya ko wani disorder ko wani adverse reaction zai biyo bayan wannan ƙwayoyin tasha ko alluran da ta yi ko abin take so ɗin ƙiba sai ya fi ƙarfi wanda take so ko ramar ta zama ta da sabuwar cuta a ga kamar ba ta da lafiya sau da a kiyaye waɗannan duka ki bar halitta ki yadda Allah ya yi ki haka yake so ya ganki ki yi haƙuri da yadda Allah ya yi ki ki gode ma Allah da ya yi ki domin duk halitta da Allah ya kyakkyawa ce domin Allah ya ce yusawwirukum kaifa yasha shi yake yin ku yadda ya ga dama sannan kuma Allah ya ce game da dan adam cewa ya kyautata halittarsa khalaqal insana Allah ya halitta dan adam fi ahsani taqwim a cikin kyakkyawa mafi kyan halitta saboda da halitta da ke gani ta Allah to mai kyau ce ba a so ka aibata ta ko kai tuhumi cewa kai ba a yi maka abin da kake so ba har ila yau da gaske ababen da shari'a ta hana cikin wato abubuwan da suke alaka da kwalliya akwai cire gashin gira ko kuma lankwasa shi ko yi mishi wani karkata na musamman nabi sallallahu alaihi wasallam ya yana cewa a cikin hadisi ingantacce la'anallahu alwashimat wal mustawsilat wal mutafallijat wannamisat Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsinuwa ga masu yin alwashimu shine tatu zane da ake kamar kalangu da da can ake wa mata da kuma yanzu tatu da ake wa mata zanen wata kunama ko wani hoto wata ma sunan saurayinta ne za a zana mata duk wannan bai da wannan bai da bai da amfani bai da kyau tatu din nan to shine alwashin tsage sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya haramta ya tsine ma yace Allah ya tsine ma al wasilat masu tsara gashi wal mutafallijat da masu zuwa a tsaga musu wushiriya ba ta da wushiriya sai ta je a kankare haƙorinta dama da hagu ta yi wushiriya wannan shi babu kyau sannan sai ce kuma wannan misat da masu canza giransu sai a je a kankare giran gabaki daya ko kuma a mishi wani lankwasa haka to wannan duka babu kyau a sannan idan mace ta fitar da wani gashi mai kama da gemu a haɓatta ko gashin baki irin na maza to wajibi ne ta dinga aske shi akai-akai kar ta bar shi yayi growing ana samun mata waɗanda a cikin halittarsu akwai wani hormone da irin na maza sai su dinga fitar da gemu ko su dinga fitar da gashin baki ko saje to wannan duka aske shi ake yanzu shedan ya zo da mata da wani sabon salo irin waɗannan matan har tallata su ake ana ganin ita wannan wata yar baiwa ce ta dinga fita social media ta nuna cewa ita mace ce mai gargasa irin gashin maza tana gyara gemun nan tana tana alkinta shi kuma tana tana bayyana shi to wannan ma fasikanci ne wajibi ne ta dinga aske shi akai-akai kada a dinga ganin sa a fuskarta ah kamar yadda muka ambata an haramta kuma yin kankara haƙuri don a fitar da wushiriya sai in akwai larura akwai larura da ta saka mutum yana da wani matsala a dentures ɗin shi kamar haƙori ya fito wani akan wani ko sun matsa junansu baki na ciwo to wannan za a iya zuwa wannan ya zama magani za a iya zuwa a je a kankare a rage don haƙorin su zauna lafiya akwai saɓani da malamai suka yi game da zinariya sanya zinare a wuya ko a hannu ko a ƙafa ko a warwaro ko makamancin haka malamai sun yi saɓani game da shi amma dai magana mafi shahara a tsakankanin malamai shine halas ita ce mafi shahara ku ji abin da ke cewa mafi shahara a tsakankanin malamai shine halas ce a wajen mata haram ne a wajen maza saboda haka idan kina da wadatar da zaki saka kuma ranki yana so babu laifi dan kin saka ko mun tsada shi amma dai a lullube shi kada maza su dinga gani waɗanda suke a jani sannan a turare ba a hana mata sanya turare ba amma abin da aka hana shi ne turaren da idan sun fita sun je waje wani mutum da ke wucewa kusa da su zai ji ƙanshinsa to me yin wannan zala sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da suna fasika ba mai sanya turare ta fita za ta je ofis ko masallaci ko makaranta ko kasuwa ko ma ina ne wata ma ta'aziyya za ta je amma ta bulbula turare din ta wuce ana jin kanshinta to wannan haramun ne ko mala'iku suna tsinuwa ga irin wannan macen saboda kan zaki saka turare da zaki fita da shi sai ki saka turare wanda yake mild wanda yake irin naku na mata ko kun kowa sanin shi wanda ke kadai zaki ji kanshin sa da kuma natsuwarsa a jikinki mutanen da suke wucewa ba za su ci ƙanshin shi to wannan babu laifi akwai magana game da lalle ƙunshi da ake yi al'imamun nawawi yana cewa wa ammal khidabu bil hinna fa mustahabbun lil mutazawwija min an-nisa'i lil ahadith al mashhurati al waridati fihi ya ce yin lalle yin kunshi da lalle sananne da aka sani ya ce wannan abin so ne mustahabbi ne ga matar aure ta dinga yin kunshi idan mijinta yana so ya ce saboda hadisai da suka zo da yawa a kai duk da yake wasu daga cikin hadisan sun zo da magana akan yin kunshi ne a jikin gashi matan da suna yi ma gashi suna kama gefen gashinsu sai su ɗaure shi sai su sa mai ƙunshi kamar da ke ga ana yin irin ƙananan ƙunshi da ake yi ma yatsu sai su ɗaure shi da leda sai ya yi ja ɗan gefen haka to wannan wani kwalliya ne a gunsu mazansu suna gani yana birge su ba na jin wata taɓa ganin wannan anan ba al'adar mutanen mu bane to kuma babu laifi dan an yi na hannu ko na kafa ko na kafaɗa ko na ko ina ne ma ake yi to sai aka tambayi Aisha radiyallahu anha aka ce ya ummul mu'minin yake Aisha uwar mu'mine me zaki ce game da kunshi sai ta ce la ba'asa bihi illa anni akrahu tace babu laifi wanda taga tana so ta za ta yi amma ni ba na son kunshi aka ce mata saboda mene tace li anna habibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakrahu ra'ihata yana cikin sunan abi dawud da littafin bai haƙi da sauransu ta ce saboda masoyina mai gidanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyamar wannan dan warin da lalle yake annabi baya san shi to da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi kawai yake so saboda idan mijinki baya so shikenan kin huta huta roro wakin gizo yake yaya amma idan mijinki yana so to shikenan fa kullun kafarki da hannunki suna hannun mai kunshi Allah ya gama ki da wata ja'iba ki da ya da ya kode a sake yi da ya kode a sake yi sannan shi kanshi manzo Allah sai ya duk da baya so yana encouraging mata su dinga yi wata mata ta zo wurin shi za ta anshi wani abu tana miko hannunta sai ga hannunta fari sal sai ce wannan hannun mace ne ko hannun namiji tace hannun mace ne manzo Allah ce yace to ina kunshi ina kunshi kuma haka hannu irin na maza hannu empty haka irin na maza ne to kun ji aka ce mustahabbi ne ga mai aure kenan wanda ba ta da aure ba dole bane akan ta sai tana da bukata ko wani dalili amma fa muna ƙara maimaitawa duk wannan kwalliya fa bai halasta maza na gari su ganshi haka kawai ga banza ba bai halasta bai halasta ba duka in kin yi kin yi makanki ne da mijinki da ƴan gidanku wanda suke muharramanki saboda haka wanda take son yin kunshi tana iya yi da duk irin style din da ake yayi in dai bai zama style ɗin yana alamta kafirci ko wani fasikanci ko wata baɗala ba duk irin style ɗin da ake yi irin irin na iyayen mu da ake saka zunguru a hannu ɗin nan shi kike so zaki iya yin shi wanda ake zira wani wani koko haka a saka a cikin lallan ya kwana daga hannun ya motsi haka malamin da kasan mangwara ya yi sati da cirowa to in shi kike so sai ki irin shi ko irin da suke cewa wai an taka taɓo a sa wa kafa duka kamar ta shiga kwata sai ki irin shi kuma irin wannan da yan gayu da ke so a zizara a yi fulawa nan a yi wannan a yi wancan a sa ja nan a sa baki nan a sa sai ki zaki ta yi Allah ya bada sa'a dama duka tunda Allah ya riga ya ce yunashshu fil hiya duk a can kudin ku zai ta zai ta karewa Allah ya bada sa'a Allah ya sa albarka wannan shi ma ya halasta saboda waɗannan dalilai da aka samu a cikin adabiyat na na hadisai mun yi magana akan jigida ko da cewa ta halasta ita ma inda ba ba a saka don wata mummunan manufa ba sannan mun yi magana akan wato sanya mai akai wanda zai iya sa gashi ya baki sidik ko na makamanci haka wanda shi malamai suke ganin babu laifi domin dama baki asalin kalar gashi zan ƙara maimaita magana da na ta faɗi cewa duk wannan fa jama'a da ake faɗa cewa aka ya halasta shi kwalliya ita tsafta ita ce ake so ko da yaushe a dinga yi maza da mata ana so kowa ya zama mai tsafta domin tsafta yana cikin al'adun musulmai akwai wani hadisi da mutane suke mishi mummunar fassara da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albaza'atu albazazatu min al-iman albazaza shine kamar ka ce fitowa mutsu mutsu yana cikin alamar imani wato irin ka ga ustazu din nan haka wani ka ganshi malam ba yadda yake kata kata to hadisin ba ma'ana shi bake abin da hadisi yake nufi wanda Allah bai bashi wadatar da zai yi kwalliya ba to kar ya ji kunya fitowa da iya abin da Allah ya bashi iya abin da Allah ya bashi ya kai ya ji kunya ko nauyi na ya ki saka iya sutura da Allah ya bashi to wannan haƙurin da yayi ya wanke ya saka iya yadda yake wannan jure ita ma alamar imani ce wato dije yana cewa dole sai yayi irin nawa ne ko kuma irin yadda mata suke yi wata saboda ba ta da irin kayan da ake so a saka a wajen wani biki ta gwammace ta hakura da zuwa wannan zumunci akwai da ba ta zuwa anguwa saboda kada a ga irin kayanta ba su kai ba akwai wadda za ta ki zuwa lecture a cikin university saboda ranan ba ta da kaya gogagge ko kuma bata riga ta an so kayanta daga gun wanki ba kuma wanda ta saka jiya bata so a ganta da shi yau to wannan shine abin da aka hana wannan takalluf kenan daukar wa kai Kano ba gammu amma al'aslu shine mutum ya zama yana da tsafta yana da kyakkyawan kama kuma in yazo cikin mutane ba za a ji jikin shi na wari ko a ji annakiya ko ya bude baki a dinga toshe baki ana ana jin kwannafin amai to duk wannan babu kyau wannan ba al'adar musulmi bace a ƙarshe mata muminai ga abinda Allah yake ce musu wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna Allah yace wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna Allah ya sake cewa wala yubdina zinatahunna illa li bu'latihinna aw aba'ihinna aw fulan aw fulan aw fulan karshe Allah ya sake cewa wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna Allah ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turhamun ne kai ko la'allakum turhamun ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce wa mata mu'minai kullil mu'minati in kin da ke mu'minati to da ke yake idan kuma kina ganin ke ba mu'mina bace to shikenan sai ki nima kanki wani sunan Allah ya ce yaghdudna min absarihin su dinga ƙasa da ganinsu su daina ƙurawa maza ido akan titi ko a tv ko a social media ba kyaftawa ba kyau yanzu da min abu sarihin nan zama ce tana da kunya wanda ta haɗa ido da ɗa namiji za ta kau da ido ba wai ce maka ƙuru haka kamar ɗera ya ga tarko ba Allah ya ce wa hafadna furujahunna sannan su kiyaye al'aurarsu kada a same su da wani abu na fasikanci na zina ko maɗugo ko makamantansu Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada su dinga bayyana kwalliyarsu illa ma zahara minha sai abinda ya bayyana ba da sani ba na farko kenan wato kin lullube duk jikinki amma da kika zo hawa mota aka ga shara baki ko kika zo kika daga hijabinki zaki fito da kudi a jakarki aka ga hannunki ko aka ga kala a tamfarki to wannan babu babu yadda aka iya wannan amma haka nan kawai ki fito haka ga kinan kamar kendir kowa yana kallon ki a gari wata ma saboda iya iya bariki yanzu wata ko ma ba su saka sai ka ga wato wai mace musulma wai da kasan kaga inyamura wai da kaga kasan kaga baka tafiya irin namu na Kaduna kawai a tamfa da zani da adiku da dan kwani kawai haka take yawo tsagai tsagai tsagai akan titi kai ta mamaki wannan ko ba ta da mafadi ne kuma tana da miji tana da yaya ko tana da iyaye in kuma dan ya fauna a dan ya fauna dan abu akan dokin wuya haka wanda bai kai ya kawo ba wannan ita ce watan tana nabi ya ce cewa yar wuta wadda bai ganta ba yake ba mu labarin kamanninta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allah barki sake cewa kar ta bayyana komai sai abin da ya bayyana ba da sanin ta ba ko ba da nufin ta ba sannan Allah ya sake cewa wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna sannan su lulluba khimar ɗinsu lulluɓinsu ya rufe wuyayensu ya rufe wuya ya rufe ko'ina rub yadda ba za a ga ko'ina ba illa wala yi budina zinata hunna kuma kada su bayyana kwalliyarsu shi ne magana da muka yi kada ki bayyana kwalliyarki illa libo'ulatihinna sai ga mazajensu wata ke da miji to kwalliyarta na mijinta ne na shi ne exclusive abin mai kayansa kar a bayyana wa wani kanin miji abokin miji yan ofis ɗin miji duka bai halarta suka kwalliya ba saboda in ma bukata ya kama za su shigo gida za su ci abinci za a yi iftar ko kuma dama a nan suke rayuwa tare da ke ki tabbatar da cewa bai halarta su ga kwalliyar da kika yi ba haka nan au aba'ihim babu laifi dan iyaye sun ga kwalliya baba da kanin baba duk wani muharrami aw abna'ihinna ko ƴaƴa babu laifi ne sun gani ko ire-iren su har zuwa fadin Allah madauki sarki aw rijalal ladina lam yablughu awratin nisa ko kuma mazaje waɗanda suke yara ba su san ya yake nufi da mata ba wanda ba su da sha'awa ƙananan yara amma duk mutumin da yake akwai aure tsakaninki da shi to bai halasta ya gani ba in ba ya aure ki ba to ƙarshen aya dai Allah yake cewa wala yadribna bi arjulihinna a kada su dinga buga kafafunsu daga cikin al'adar da larabawa suke a jahiliya suna saka wato bangles na kafa munduwa suna sakawa tsintsiyar kafa sai ta saka biyunan biyunan ko ukunan uku can kuma yana dauke da abin nan bit a jikinsa wanda ta tafiya suna taba juna suna kyararas kyararas suna ƙara duk sanda ta taka za a ji ƙara duk sanda ta daga za a ji ƙara kwatankwacin kamar takalma irin waɗannan na kwaskwas da kuke sa to an hana ki sa wani abu a jikinki wanda in kina tafiya zai dinga yin ƙara kamar yana yana yana yana jan hankali yana inviting din mutane da sai sun waigo sun ga me kike to wannan yana daga cikin abin da aka hana dan ki tsira da mutuncinki saboda waɗannan suna daga cikin abubuwan da musulunci ya kalla game da mu'amalar ce ta fuskar kwalliyarta da fuskar tsaftarta da abin da ya halasta da kuma wanda aka hana sai mu kokari mu kiyaye don mu samu mu tsira a wurin Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya bamu damar aiki da abin da muka sani na addini ya kuma gafata mana zunubanmu da kurakuranmu ya kuma sa mu gama lafiya ya karba mana ayyukanmu na ibada Allah ya sa mu dace malam wata ce ke fama da kansa an fara mata chemotherapy shine ta ce ko yaya za ta yi da azuminta ramar ko za ta yi ko ciyarwa wanda yake fama da kansa ake mashi wannan magani na kemo Allah ya bata lafiya ciwo ne mummuna mai matukar wahala hakanan shi ma maganin ma shi ma wahala ciwon wahala maganin ma wahala Allah ya bata lafiya Allah ya saka fara sadaka ita mara lafiya ce in ta ji sauƙi sai ta rama saboda akwai ranar jin sauƙi insha Allah idan ta ji sauƙi sai ta rama idan kuma ta wayi gari likitoci sun yi hukunci cewa ciwon ta is terminal wato sai dai mutuwa ta raba galibi irin waɗannan munanan cututtukan akwai ire-iren stage inda in suka kai sai dai a ce to wannan dai ana manage ne ko to wannan za ta iya komawa zuwa ga ciyarwa in ba a sa ran samun lafiya ubangiji Allah ya ba ta lafiya kuma mu saka ta a cikin addu'o'inmu ita da sauran marasa lafiyar mu Allah ubangiji ya ba su lafiya Allah ya sa kafara ne mu da muke da lafiya Allah ubangiji ya sa ta zama mana a hujja gare mu ba hujja akan mu ba wannan tace mallan an ce idan mutum ya mutu ana bin shi azumi za a rama mishi azumin da ake bin shi shin za a iya ciyarwa maimakon yin azumin idan mutum ya mutu ana bin shi azumi wanda azumi ne na bashi ta hanyar wato ya sha azumi ne bai da lafiya ko ya sha azumi ne saboda ya yi tafiya kuma ya warke ko ya dawo daga tafiyar ma'ana ya samu zarafin ramawa kuma bai rama ba tabbas za a biya ba ciyarwa ba za a biya za a rama sawon azumin ramadana ne ko azumin kafara ne na rantsuwa ko azumin duk wani azumin da yake na wajibi to sai an rama shi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bashin da Allah yake ban mutum bashin da Allah yake bin mutum shi fi cancanta a biya masa fiye da bashin da mutane suke mishi saboda haka waɗanda kuma za su rama mai su ne waliyansa ‘ya'yansa ko ‘ya'yanta ko mijinsa mijinta ko matarsa ko wansa ko ƙaninsa ko wanta ko ƙaninta waɗannan auliya iyaye da ‘ya'ya mata da maza da yayye da ƙanni waɗannan da za su iya biya mutum wani daga cikinsu ya biya duka ko kuma su rarraba su gaya za su biya wannan ta ce mala ya halatta a ce zaman aure ya kasance ba tare da saduwa ba ba tare da wata larura ba kawai dai mijin ya ki kusantar matar tsawon shekara hudu kuma idan ta yi magana sai ya ce za a gyara a idan mutum ya ƙaurace ma shimfiɗar matarsa na tsawon wata hudu to ya halasta a kai shi gaban alƙali alƙali ya tirsasa mishi dole ya dawo kwana a wajenta ko kuma sahale mata daga wata hudu haka yake a cikin addinin musulunci so da ka wanda amma wanda ta ga za ta iya ta hakura ita ta jiyo amma dai in ta ga ba za ta iya ba daga wata hudu shine mafi tsawon ila'i yaji na maza namiji na iya matar shi yaji mafi tsawo shine wata hudu amma da zaran ya wuce illazina yulna min sa'im rabbusa arba'ata ashhurin zamu zo cikin shi a cikin tafsirin baqara mutum yana iya matar shi ila'in tsawon wata hudu shine kwana 120 kun ga shine tsawon kwanakin ta kaba wadda ya raba wuce so da zaran ta kai wannan kwanakin matsayinta na ɗiyama ce wadda kuma take da miji to tana da buƙatar ya biya mata haƙƙinta na zamantakewa aure idan ya ƙi biya to saban Allah yake zalunci yake a sani zalunci ne wannan abin da yake kuma Allah ba zai kyale shi haka nan kawai ya tafi scot free ba sannan kuma tana da 'yancin ta sanar da iyayenta ko waliyanta ko ta kai ma alƙali ya bi sawun kes ɗin ya raba auren ko ya tirsa sa mishi sai ya koma wurin da take kwana Allah ya kyauta Allah ya sani a eh wata tace wai ta yi magana ya ce za a iya gyara babu matsala ta yi hakuri ta yi hakuri su zama a haka eh idan idan ta gaba ta iya hakura ya halatta mace ta hakura da yadda ta samu mijinta Allah ya ba mu labari wa in mar'atun khafat min ba'liha nushudan aw irada fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair idan mace ta ga cewa miji yanzu ba ta gane kanshi an gama cin soyayya ya daina yayinta amma kuma yana tausayinta saboda wani maslaha ko maslaha ƴaƴa ko tsoron kada a ce mishi butulu ita ita ya aura tun bai da ko sisi yanzu yayi arziki ba shi da imani da sauransu sai suka zauna suka yi shawara cewa to shikenan ni ba zan iya ci gaba da mu'amala aure da ke ba amma wannan gida na ban miki shi ki zauna ki da yayanki kuma duk wata zan aiko miki da kuɗi kaza ki ci gaba da kula da ‘ya'yanki kuma kina nan a matsayin matata ta aure in na mutu za ki ci gado in kin ga kin yadda da wannan shikenan in kin ga kin yadda da cewa so ɗaya a wata ko so ɗaya a shekara kamar irin mutanen da suke da mata a wasu ƙasashe ko yana ƙasar waje da wata mata wata kuma tana Najeriya sai irin yanzu da sallah kawai zai zo nan Najeriya gurin uwar gida shi kuma suna can da wacce a duniya ana cin bariki a London ko a Alkahira in kin ga ke da shi kenan hakkin ki ne idan kin sariyar da shi ba komai amma in baki sariyar da shi ba za ki iya ban sawo hakkin ki saboda haka tana da yancin in ta ga ta haƙura wani dare ne jama'a bai gani ba ta ga cewa ta haƙura za ta ci gaba da rayuwa shikenan Allah ya bada sa'a amma kafin yake yanke hukunci haka ki shawara da waliyanki iyayenki su ki shawara da su ya zama da sanin su za'i haka wala ya kamata mutum ya kasance ya kamata ya tsin ina ya kamata ya tsin mutum ya kasance a karatun at-tashahhud ana saka yatsa ne ana saka hannaye a shimfida hannun hagu tafin hannun hagu akan cinya hagu hannun dama kuma a makale yatsun a tsaye da wannan yatsa da ake cima sabbaha a dinga karkada ta na'am sai a zama tsakanin sujuda biyu yake zaman sujuda zama tsakanin sujuda guda biyu ana iya yin iftirash wanda muka faɗa a jiya ana iya yin kuma al-iqa shine wato a zauna akan dunduniya a zauna akan dunduniya akan ka'abai ya halasta a wannan wajen ba mu tsawaita bane a jiyan saboda yanayin lokaci amma za ku gana yi muku sharing ɗin link na videos ɗin da malamin mala albani zaria ya gabatar da wato nasiha akan wannan abin nan za mu saka wani malamin ma'adda wanda Allah mai rasuwa a jiya shine babban malami a sheikh abu ishaqa al-huwaini malami ne cikin manyan malamin musulunci a duniya mutumin ƙasar masar jiya Allah ya mashi rasuwa mu sa shi a cikin addu'a Allah Ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya mushi rahama, Allah ya sa ayyukan shi na alkhairi su bi shi, kurakuran shi Allah ya yafe masa, mu da shi duka muna addu'a Allah ya sa mu a cikin rahamarsa da gafararsa. Abin da ya bari na tarin ilimi da tarin rubuce-rubuce, ya Allah ka amfana da al'umma musulmi da shi, Allah ka sa kuma ladansa ya ci gaba da zuwa masa cikin kabarinsa, muna masa addu'a da fatan alkhairi da neman rahama da shi da dukkanin sauran musulmi da malamai da sauran bayin Allah makusanta da na nesa muna musu addu'a Allah ya gafarta musu gabaki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني على نفسي أو تعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين